من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idan ba manta ba muna tattaunawa akan al kafuwa akan addinin Allah mutum da ibada mutuka raba a inda satin da ya gabata muka ji wasiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yema Abdullahi dan Umar da cewa kun fi duniya ka annaka garibun aw adir sabil ka zauna a rayuwar duniya kamar bako ba sakewa au abir sabili ko kuma ka zaɓi yadda mai tsallaka titi yake tsallaka titi da takatsantsan to kare zaɓi ɗayan bi ka wa rayuwar duniya haka to yau wata wasiyar ce dai da annabin yayi wadda ma ita ce ma asalin istiqama domin akan tauhidi ne akan aqida ne kuma dai ɗaya daga cikin wa'annan abadula ɗin da muka faɗa ƙanana cikin su dai annabi ya sakewa ɗaya daga cikin su wannan yayi wa Abdullahi dan Umar wannan kuma ta yayi wa Abdullahi dan Abbas annabi sallama ya ce ya gulamu haka ya kira shi ya kai wannan yaro sai ce inni uallimuka kalimatun ni zan sanar da kai wasu kalmomi ashe kai ba wai sai wanda ya girma ake ma wa'azi ba a'a shi yaron da ake tarbiyanta shi in ka gino shi ma dama ka gina shi da abin ne ai an ce tsakan rana ka tarki gini ya fi wahala akan a ce tun farko ka faro daga ƙasa saboda haka tarbiya akwai tarbiya imaniya tarbiyar imani yanzu annabi sallallahu alaihi ya ce masa ya gulamu inni uallimuka kalimatun ni zan sanar da kai wasu kalmomi sai fara da ce masa ihfazullah ya hafazka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka me ma'anar kiyaye Allah kiyaye Allah shine kiyaye dokokin Allah yana yi bari na bari waɗannan sune dokokin Allah to kuma kiyaye su ne kiyayewar Allah subhanahu wataala to Laha ya hafazka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka sai sake ta ta tajidhu tijahaka ka kiyaye Allah zaka same shi ya shige maka gaba da abin da ya taso maka dan inna ma allazi nattaqau Allah yana tare da masu tsoron sa in tansurullaha yansurkum in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku saboda in ka kiyaye Allah ka kuma kai ma Allah madaukakin sarki zai kiyaye ka maimakon ma'iya ta gama gari kai sai ka samu ma'iya khasta a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sai ce iza sa'alta in ka tashi roƙo fasa alillah haka roƙi Allah shi Allah shi yake fushi idan ba a roƙonsa shi kuma ɗan adam akasi in ka fiye roƙo kai yake fushi da kai in ya toma sai ce ku kare ni kar ya ganni sarki roƙon nan ne ku ce masa ban ba kar ma ka ce masa ka ganni ka gani ko a waya ne yana nan ya ce maka baya duk me yake kawo haka karya baka kar ka roke shi amma shi ko Allah wa qala rabbukum du'uni astajib lakum ubangijin ku sai ce ku roke ni zan amsa muku ya ma ce innal ladzina yastakbiruna an ibadati wanda ma suke girman kan roko na ibada ta ta roƙo shi ibada maro addu'a ce sai ce innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wani mai hikima ya ce allahu ya gababu in tarakta su'alahu shi allah fushi yake ga wanda baya roƙonsa an kabar roƙonsa amma wa bani ya adamu fa ƴaƴan adam fa hina yas'alu ya gababu lokacin da ake roƙonsu lokacin suke fushi amma shi Allah subhanahu wataala sai ce ku roƙe ni zan amsa muku a'a sai ya ware wani lokaci ma wanda yake neman ina masu roƙon suke shine kashin dare na ƙarshe Allah madaukakin sarki yakan zo saman duniya sauko saman duniya ina masu addu'a ina masu roƙo ina masu buƙata a biya musu ka gani to shi yasa annabi sallama yanzu ke wa abdullahi dan abbas tarbiyya ta imani kawai in ka tashi roƙo fasa alillah ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala sai ce wa izasta'anta idan ka tashi neman taimako to fasta in billah ka nemi taimako a wajen Allah tabaraka wa ta'ala in ka samu taimakon Allah ka fi karfin kowace matsala to fasta in billah nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala sai ce wa alam ka sani annar ummata ta al'umma gaba daya a maka gwari gwari kwanan sun ga gaba daya lawujita ma'uda za su tattaru ala an yanfa uka abu ta sai sun amfanar da kai kayan kai za a ba ba za a ba wa kowa ba kamfanin kai za a kai ba za a kai kowa ba ba dai shine karshen karatun ku ba to duk su taru manyan da suka isa sai haka za a yi saboda kai kaunarka da ake kai sanka da ake Allah ce to duk taron su lanyan yanfa uka bi shay'in annabi ce lanyan yanfa uka bi ba sai su amfanar da kai da komai ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka sai da abin da dama Allah ya rubuta maka ne wannan kawai sila suka zama amma Allah ya rubuta maka in ma su ba su sa hannu ba sai an baka saboda Allah ya rubuta maka ka'idar rayuwa ko ma sha Allahu kana wa ma lan yasha lan yakun abin da duk Allah hikimarsa ta sai ya kasance ba ba za su amfanar da komai sai abin da Allah madaukakin sarki wato ya baka to kuma aka akasi wala wujita maquda za su taru ala an yadurruka bi shay'in abu sai an cutar da kai da wani abu shagon ma sai mun sa an kwace kasuwar ma sai mun fitar da shi ba shi ne karshen bakin ciki ba anan kuma to su taru akan wannan duk gaba ɗaya kowa ya tsare ka baya son ka sai Allah ya ce da shi lan yadurruka duk taron su ba za su cutar da kai da komai ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka sai da abin Allah ya dora maka shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala a farko farkon suratul fadiri da yake sanar da kai kansa kuma ka san dama mun sha shi ana sanin sa ne ta hanyar ayyukansa sunayensa da sufofinsa da yace alhamdulillahi fadiris samawati wal ardi dukkanin yabo ya tabbata ga Allah idan baka san shi batun da ba za ka gan shi ba to shine wanda ya kirkira halittar samai da ƙasa ya kasan ba su suka yi kansu ba shine wanda yake saukar da ruwa yake fitar da tsirai ai kasan ba ruwa yake saukar da kansa tsiran ba su ke fitar da kansu ba a ka'ida ma idan ka ga aiki to dalilin ne wanda ya aikin kana ganin katan ɗin taliya to wannan dalili na karanci akwai kamfanin da suka yi samuwar abu dalili na samuwar wanda ya yi shi wayar ka da take hannunka dalili na kamfaninta wal'alla sunanta ma sunan kamfanin ne kawai samuwar abu dalili na cewa akwai wanda ya yi shi kamar kai ma samuwarka a dalili na wani mahalicinka shi yasa ya ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliquna wai ko su mutane kawai an halice su ga sanan amma ba a sanya aka yi ba daga ina suke amma dai ga sanan an gansu zaka yadda wayarka ka haka take ba ta da kamfani to kai kawai mutane su kule komin gairi shay'in an kuma ba haka ba am humul khaliquna ko su suka halicci kansu da kansu hankali zai dauka ka halicci kanka zai yi to idan duk wannan abun ba su yi ba me rage maka kai da Allah ya halicce ka saboda ka fadirin samawati wal ard shine wanda ya kirkira halittar samai da kasai ja'ilul malaikati rusula shine wanda ya sanya mala'iku su zama jakadu idan yana nufin wata al'umma da aiki sai ta da ɗaya daga cikin 'ya'yan al'ummar a matsayin manzanta to kuma sai aiko masa mala'ika shine zai zama ambassador tsakanin su da shi wannan mala'ikun uli ajani hatun ma fuka-fukai masana wasu za su waru ba wani mala'ikan da biyu wani da uku wanda hudu sai Allah ce ya zidu fil khalqi ma ya sha'u Allah yana ƙara ma halitta nau'in abin da hikimar sa da kenan wani mala'ikan yana fin fuka-fukan guda hudu annabi ya ce ya taba ganin mala'ika jibrilu da fuka-fuki 600 kowane fuffuke suddul ufuki ya tokare sama kaga ai yazidu fil khalqi ma ya sha'u ana batun biyu uku hudu kuma an tafi 600 shi mala'ika jibril kamar yadda ƙurɗabi ya kawo a tafsirin ayar yace shi kuma sai yake gaya wa annabi mala'ika a asrafilu yana da dubu ɗari shida. kaga tafiya ta ƙara gaba yazidu fil khalqi ma ya ce, inna allaha ala kulli shay'in qadir wai dan ka gane shi daban ne shi akan kowane abu mai iko ne to aya ta bi ita ce mahallin shahid din yace ma yaftahi Allahu lin-nasi min duk irin abin da Allah baraka wata ta'ala ya yi buɗi ga mutane na wata rahama wani ya nufe shi ya samu ko wasu ya nufa su samu ka hau sama ka faɗo falamun suka lahu ba wanda ya isa ya rike wannan amma wa ma yi musik abinda kuma shi allah ne ya rike bai nufata ka samu ba duk sun ga su zama gatanka ba za ka samu ba tan falamun suka lahu min ba'adi duk abinda ya rike to ba wanda ya isa ya bayar bayan ya rike sai ce wa huwa al'azizu azizu al-hakimu dan me yasa ya zama saboda shine al-azizu mai karfin da wani abu bai gagararsa sanan al-hakimu mai hikima cikin ayyukansa da wanda ya hana da wanda ya baiwa akwai hikima wani lokacin wanda aka bawa ma shi aka wata lala ne kamar sake wani rami ne zai fada bai sani ba wannan kuma abin da aka bashi shi ya ja masa amma yana murna lokacin da ya samu bai sani ba wani lokacin wanda aka hana shi shi Allah yake so shi bai sani ba amma yana bakin ciki kayan ma an raba ba a bashi ba boye masa ma aka yi ba a kawo ba a ƙarshe sai wanda aka ɗin abin ya zama jagwal kuma ya ke kai Allah ya so ni ka gani ko kenan da bai san Allah ya so shi ba lokacin da aka hana shi to shi yasa kawai shi tsakaninka da Allah kana iya kana kama musabbabi to ka tsaya iya musabbabin amma kada ka shiga tunanin me yasa aka ba wani ba a baka ba ko me yasa kai baka samu ba wannan ilimin Allah ne ai ba naka bane shi ba shawara yake da kai ba sanar da kai zai yi ba yanzu shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa abdullahi dan abbas da za su tare akan sun amfanar da kai ba abin da za su amfana da kai sai abin da dama Allah ne ya rubuta maka da za su tare akan sai sun cutar da kai ba abin da za su cutar da kai sai abin da dama Allah ne ya dora maka sai annabi ya rufe masa da cewa rufi atil aqlamu wa jaffatis suhuf an dauke alkaluman kaddara kuma takaddun da aka rubuta sun bushe yanzu kawai sai wasan ka'ida da muka faɗa ce kawai za ta ci gaba da gudana a cikin mutane masha Allahu kana wa ma lan yasha alam yakun to da kaga wannan asasi ba karamin asasi bane a kafuwa a istiqama a babun tauhidi Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh